بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Ma sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a jirin shirye-shiryen namu na wannan safiyar ta Lahadi da farko dai akwai labaran duniya. Bayan hakan kuma sai sharhin bayan labaran daga nan akwai mu dauke da shirin nan na kokun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suke faruwa a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na wato duniyar mu a yau shirin da ke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya bayan hakan kuma muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare wanda a kowane ƙarshen mako yake baku damar isar da saƙonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki To waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wanda lokaci da fatan kuma za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To tare da sallama masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da ya kamata a dakaci labaran duniya. dakarun kare jun juhal musulunci na iran sun sanar da kwace wani jirgin ruwan dakon mai a gabar tekun kudancin makaran Ƙungiyar tarar Afirka ta sake nan da cewa babu kisan kare dangi a arewacin Najeriya kamar yadda shugaban Donald Trump na Amurka ya yi ikirari. Karan farko Falastinu ta yi wasan sada zumunta na kwallon ƙafa a Turai. Tumar la yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadis. Dakarun kare jun juhal musulunci na Iran sun sanar da kwace wani jirgin ruwan da mai a gabar tekun kudancin Makran. A wani wata sanarwa da ta fitar, IRGC ta ce rundunar ta gaggawa ta fara bin diddigin jirgin ruwan ne da ke dauke da tutar tsibirin marshal a ranar juma'a da safe bayan umarnin kotu na kwace kayan da yake dauke da a cewar sanarwar jirgin yana dauke da tan dubu talatin na sinadarai dangin mai da ke kan hanyarsa ta zuwa singapore tankar ta sabawa ka'idodi na daukar kaya ba tare da izini ba in ji sanarwar ta irgc An gudanar da wannan aiki ne bisa doka da nufin kare muradun ƙasa da albarkatun jamhuriyar musulunci ta Iran a cewar sanarwar. A ranar Juma'a jami'an Amurka sun sanar cewa dakarun kare juyin halin musulunci sun kama wani jirgin ruwa na talara da ke kan hanyarsa daga yankin Ajman na haɗaɗɗe larabawa zuwa Singapore. Cibiyar kula da harkokin ciniki ta ruwa ta Burtaniya ta ba da rahoton kwace jirgin. inda ta amince cewa akwai yiwuwar aikin gwamnati ya tilasta wa jirgin talara shiga cikin ruwan iran iran ta yi gargaɗin cewa tsanantar ayyukan sojin amurka a yankin caribbean da latin amurka na haifar da babbar barazana ga zaman lafiya da tsaro na duniya kuma ta yi kira da a girmama hurumi da cikakken 'yancin venezuela a cikin wata sanarwa mai magana da yawon ma'aikatar wakin wajen iran ismail bagai ya ce barazanar amurka na amfani da karfi kan zaɓaɓɓiyar gwamnatin venezuela ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma bayyana cewa irin waɗannan ayyuka tamkar keta ka'idodin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya musamman haramta amfani da ƙarfi ne a ɗaya ɓangaren kuma mustapha gai ya yi allah wadai da hararen da amurka ke kai wa jiran kamun kifi na venezuela a matsayin misalai na kisan gilla ba bisa ba wani dalili ba ba tare da wani dalili ba ya kuma kira ga washington da ta daina keta ikon kasar venezuela a ƙarshen hujjar yaƙi da miyagun ƙwayoyi sannan ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da sakatare janar na majalisar wato antonio guterres da su sauke nauyin da ke kansu na hana duk wani ƙarin tashin hankali amurka ta kai har-hari akalla sau ashirin kan ƙananan jiragen ruwa da take zargi da hannu a safarar miyagun ƙwayoyi a yankin caribbean da pacific waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 80 tun daga watan augusta amurka ta tura jiragen ruwa a yankin ciki har daga ta fara jirgin nan na sojojin ruwa mafi girma a duniya wato uss gerald ford da jiragen yaƙi samfurin f-35 da dukkan sojojin ruwa wato dukkan sojoji zuwa yankin caribbean tare da dubban sojoji zuwa yankin caribbean bisa fakewa da yaƙi da ƙungiyoyi masu safarar miyagun ƙwayoyi na latin amurka shugaban venezuela nicolas maduro ya yi watsi da zargin hannu a safarar miyagun ƙwayoyi yana mai shaidar da cewa washington tana amfani da batun don ci gaba da shirinta na canjin gwamnati da kuma kwace arzikin mai na venezuela shugaban kwamitin tarar afirka ya yi watsi da zargin da shugaban donald trump na amurka ya yi a baya bayan nan cewa ana wa kiristoci kisan kare dangi a arewacin najeriya da yake jawabi a wani taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ya ce irin waɗannan kalamai kan iya gurɓata matsalolin tsaro mai tsarkakiya da yake magana tare da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a ranar alhamis mahmud ali yusuf ya jaddada cewa tarar afirka ta riga ta fayyace matsayinta kuma ta yi kira da a yi takatsantsan a cikin harshen da ake amfani da shi wajen bayyana rikice-rikicen da ke faruwa a najeriyar babu kisan kare dangi arewacin najeriya in ji yusuf mun fitar da wata sanarwa a fili da ke nuna cewa abin da ke faruwa a arewacin najeriya ba shi da alaka da ta'addancin da muke gani a sudan ko a wasu sassan gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo musulmai da kiristoci dukkaninsu lamarin ya shafe su in ji shi ya karar cewa tashin hankalin da ake yi a arewacin najeriya wanda galibi ƙungiyoyin ta'addanci na boko haram da kuma is a yammacin afirka ke haifarwa ya shafi musulmai har ma da kiristocin ina ganin lamarin arewacin najeriya ya kamata mu yi tsantsan kafin mu irin waɗannan kalamai in jo yusuf musulmai ne suka fara shan wahala a hannun boko haram ba kiristoci ba kuma ina faɗin hakan ne bisa bayanai da muke da su a kwanan baya ne dai shugaba donald trump na amurka ya bayyana cewa zai ɗauki matakin soji a najeriya bisa zargin cewa gwamnatin ƙasar na kau da kai game da kisan gashin da ake yi wa kiristoci a ƙasar ta najeriya batun da gwamnatin ƙasar ta musanta daga kausar murya Labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Gwamnatin Beirut ta ce za ta shigar da kara akan Isra'ila gaban Majalisar Ɗinkin Duniya game da gina katangar siminti akan iyakar kudancin Lebanon. A cikin wata sanarwa da ta fitar fadar shugaban Lebanon ta sanar cewa Beirut za ta shigar da kara a Majalisar Ɗinkin Duniya game da gina katangar. shugaban lebanon joseph awun ya umarci ministan harkokin wajen kasar yusuf raji da ya umarci tawagar lebanon ta dindindin a majalisar ɗinkin duniya da ta shigar da karar gaggawa a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan gwamnatin isra'ila saboda gina katangar siminti akan iyakar kudancin lebanon wadda ta wuce layi shuɗi da aka zana bayan janyewar isra'ila a shekarar 2000 Hukumomin Lebanon sun ce katangar simintin da sojojin Isra'ila suka gina ta hana masauna kudancin Lebanon shiga wani yanki mai faɗin murabba'in mita dubu hudu na yankin Lebanon. Wani bincike da rundunar wucin gadi ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNIFIL ta gudanar a watan Oktoba ya nuna cewa katangar da sojojin Isra'ila suka gina ta ratsa layin shuɗi kamar yadda Stephen Dujar kakakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanar a ranar Juma'a. an kuma gina wani sashe na biyu na wata katangar a kudu maso gabashin ƙauyen yaron na lebanon kuma ita ma ta ratsa layin shuɗi a karan farko an yi wani wasan ƙwallon ƙafa na sada zumunta da ba a saba gani ba tsakanin 'yan wasan basque da palestino a spain masu shirya wasan sun ce kimanin 'yan kallo dubu hamsin ne suka samu tikitin shiga a filin wasa na san mames gidan atletica bilbao masoya da yawa sun daga tutocin palestinawa da kuma tutocin yankin arewacin basque country duk da cewa an fitar da falastinu a zagaye na farko na gasar cin kofin duniya na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekarar 2026 wanda za a gudanar a watan yuni da yuli a kanada amurka da kuma mexico ana ganin murzaleda da falastinu ta yi a turai a matsayin mai matukar tasiri idan aka waiwayi yakin da israel ta kwashe shekaru biyu tana yi a gaza da kuma yadda duniya ke ci gaba da amincewa da palestino a matsayin ƙasa palestino dai ta sha kashi da ci uku da nema amma babban abin da ke gabanta shine haskawa a idan duniya a daidai wannan lokaci bayan da wasu kasashen turai suka amince da ita bayan harin hamas na ranar bakwai ga watan oktoba shekaru shida kenan da palestina ba su buga wasa ko a cikin gida ba tun soma rikicin isra'ila ta lalata filayen wasa kusan 289 a cewar majiyoyin wasan kwallon kafa na palestinu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tuma da masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum muna nan tafi da shirin ko kun san bayan sa akwai shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare amma kafin nan ga shirin nan na sharhin bayan labarai. jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saka saurara da mu a cikin shirin mu na sharhin bayan labaru wanda zai magana game da haramta da kungiyar G20 da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da fatan masu sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin rahotanni sun nuna cewa shugaban Amurka Donald Trump ya sanar cewa babu wani jami'in Amurka da zai harci taron G20 da za a yi a birnin Johannesburg na ƙasar Afirka ta Kudu. Wannan matakin dai daidai yake da haramci, kuma ba wai an soke halartar DH Bensi ba ne kawai wajen zuwa taron. A Amurka ta ƙauracewa wani muhimmin taron tattalin arziki da za a yi ne. Donald Trump, shugaban ƙasar Amurka, ya bayyana a cikin kafar sada zumunta ta Truth Social cewa wannan wani babban abin kunya ne a ce za a gwada taro na G20 a ƙasar afirka ta kudu domin an kwace gonakin mutane ana ba wasu ba bisa ka'ida ba don haka matuƙar ana ci gaba da take haƙƙin bil'adama a ƙasar afirka ta kudu to babu wani jami'in amurka da zai sa ƙafarsa don halartar wani taro waɗannan kalamai da ya yi na ikirari ana yi wa fararen fata kisan kare dangi a ƙasar afirka ta kudu wani ɓangare na zahiri na asalin manufar trump kuma ya yi hakan ne don fakewa da shi da labtar da kasar afirka ta kudu kan karar da ta shigar a gaban kotun duniya mai hukunta laifukan yaƙi na zargin isra'ila da yin kisan kare dangi a yankin gaza yana da kyau mu kara fara binciken mu a bangarori daban-daban idan muna so mu fahimci wannan al'amari daga lokacin da trump ya dawo fadar white house a shekara ta 2025 ya ɗora karan tsana kan afirka ta kudu ya kasance a watan fabrairun wannan shekara ya fitar da wata sanarwa ta yanke dukkan taimakon kudade da yake ba afirka ta kudu kuma za ta karbi manoman fararen fata guda hamsin da tara a matsayin 'yan gudun hijira a ƙasar amurka wannan mataki ne da barkocin afirka ta kudu da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi watsi da shi kamar hukumar afuwa ta masar ɗinkin duniya bisa ƙididdigar ƙarya da aka fitar da fayafayen bidiyo na ƙasar congo da ke nuna irin yadda ake kashe manoma fararen fata a ƙasar a matsayin shaida sai dai ƙididdigar ta gaskiya ta nuna cewa kashe manoma fararen fata a kusan kashi hudu cikin ɗari ne kawai duk fararen fata da suka mutu kuma babu wata hujja daga tabbatar da cewa irin haka ta faru ba tare da biyan diya daga bangaren gwamnati ba a cikin watan disamba shekara ta 2023 ne afirka ta gudu ta shigar da ƙara mai cike da tarihi na zargin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kashe fararen hula da kuma killace gaza da kuma furta kalamai da jami'an isra'ila suka yi da ke nuna yunkurin kawo ƙarshen yankin Gaza, wanda wannan babbar hujja ce ta yin kisan ƙare dangi bisa ƙudurin Masar Ɗinkin Duniya na shekara ta 1944. Wannan ƙuduri yana da alaƙa da gogayyar da Afirka ta ta samu a lokacin mulkin mallakan turan fararen fata. Akwai hujjoji kamar shaidar Falasɗinawa sama dubu arba'in da bakwai ciki har da yara dubu ashirin da kuma lalata muhimman gine-gine da ke Gaza. A cikin watan Janairu na shekara ta 2024 kotun duniya ta fitar da hukuncin amincewa a gudanar da bincike kan kisan kare dangi da isra'ila ta yi a gaza kuma ya buƙaci isra'ila ta dakatar da ayyukan soji take yi a yankin rafa kuma ta dakatar da kisan kare dangi da kuma ba da dama a shigar da taimakon jin kai a yankin har yanzu sama da ƙasashe goma sha hudu ne ciki har da turkiya spaniya colombia bolivia suke ta shiga tsakani na ganin ba a yanke hukunci kan tuhumar da ake yi wa isra'ila ba trump da isra'ila na ɗaya daga cikin makusantan amurka ya ɗauki wannan ƙarar a matsayin hari ne kan amurka wanda umarni da ya bayar a watan fabrairu ya fito ƙarara ya yi ishara akan wannan to sai dai masu sharhi irin su sol dobo suna ganin cewa trump yana amfani da wata dabara ce na kawar da hankali kan kisan ƙare dangi da isra'ila ke yi a yankin Gaza. Sai dai martani da ƙasar Afirka ta kudu ta mayar ya yanke komai. Cyril Ramaphosa, shugaban ƙasar Afirka ta kudu, ko kuma ya bayyana kirarin Trump a matsayin ƙarya ce kawai. Kuma ya da cewa fararen fatan Afirka ta kudu idan aka kwatanta su da sauran 'yan ƙasa ba 'yan fata suna rayuwa ne sama da su. Don haka haramta halartar taron ƙasashen G20 da Amurka ta yi Afirka ta kudu ba kawai zai ƙara bakanta alaƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu ba ne. A'a, zai yi tasiri a alaƙar ta matakin ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar G20 da take rike da kashi 85 cikin 100 na tattalin arziki yana iya komawa zuwa wasu ƙawancen BRICS wadda Afirka ta kudu kuma memba ce a cikinta ba ta da Amurka ba. Wannan wani ci gaba ne da zai jefa Amurka cikin matsin lamba mai girma. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha shida ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru tamanin da suka gabata rana irin ta yau goma sha shida ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗari tara da arba'in da biyar al'ummar ƙasar Vietnam suka fara gwagwarmar neman samun 'yancin kai banda faransa ta kai musu hari da nufin sake ma mai kasar kasar faransa dai ta yi wa vietnam mulkin mallaka na kusan karni guda amma daga bisani japan ta kwace iko da vietnam daga hannun faransawa amma bayan yakin duniya na biyu da japan ta sha kashi a hannun sojojin kawance ta fice daga kasar vietnam ganin haka sai faransa ta kuduri aniyar sake dawowa cikin kasar ta vietnam amma mutanen kasar suka tayar da balle kuma suka shiga yaƙi gadan-gadan da faransa bayan da ta kaddamar da hari a kansu inda suka alaka wa faransa da sojojin ta kashi a cikin shekara ta 1954 daga ƙarshe dai alatilas faransa ta fice daga ƙasar vietnam babu shiri. masu saurare ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau alama muhammad taqi ja'fari babban malamin addinin musulunci kuma masanin ilimin falsafa a kasar iran ya rasu an haifi allama ja'fari a birnin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar iran ya halarci alkur'ani mai tsarki tun yana matashi sannan kuma ya yi karatun hausa a birnin tehran da farko daga bisani kuma ya nufi birnin najaf na kasar iraki bayan ya yi karatu mai zurfi ya dawo ya buɗe makaranta inda ya ci gaba da karantarwa sannan kuma sarakunan fahalawaya sun sanya ido a sa matuka, a kan abin da yake gudanarwa na karantarwa domin kuwa ya fahimci falsafa da kuma ƙasashen yammacin duniya da kyau sannan kuma a karatunsa yana warware abubuwa da dama na falsafar yammacin duniya musamman ma dai kurakurai waɗanda suke kawar da juna a cikin irin wannan falsafa sannan kuma da batutuwa waɗanda suka shafi samuwar allah maɗaukakin sarki da kuma tabbatar da sa a cikin mulki da cancantar bautar bayi wanda hukuma alama allama ya rubuta littattafai masu tarin yawa amma mafi muhimmanci daga cikin littafin da ya rubuta shine littafin nan na tarjamar nahjul balaga zuwa harshen farisanci sannan kuma tafsirin alkur'ani mai tsarki da ya rubuta a cikin majalladai 27 ya kasance mutum ne mai yawan bautar Allah maɗaukakin sarki da tsantseni da tawalu'u kamar yadda kuma ya kasance mai gudun duniya da kyalikyalanta ya rasu a rana irin ta yau bayan fama da rashin lafiya a birnin tabriz na kasar iran masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a rana irin ta yau hujjatul islam muhammad hadi amini na jafi babban malamin addinin musulunci a kasar iran ya rasu an haife shi a birnin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar sannan kuma ya hijira tun yana karami tare da mahaifinsa zuwa birnin najaf na iraki a can kasar iraki ne alama amini najafi ya yi karatun hausa ya kuma sami digiri a jami'ar bagdaza banda kuma yana daga cikin mutane waɗanda suka dandake ilimin adabin larabci ya kuma yi karatu a wannan bangare a jami'ar azhar da take kasar masar bayan da ya dawo gida kasar iran ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta a rayuwarsa shine littafin nan na rijalul fikir wal adab masu saurare ko kun san cewa shekaru 382 da gabata a rana irin ta yau 16 ga watan nuwamban shekara ta 1643 aka haifi john cardin sanannen masanin gabashin duniya kuma masanin falsafa wanda aka haife shi a birnin paris na kasar faransa kuma ya karatu a wannan birni mahaifinsa mai yin kayan ado ne sannan kuma ya koyi aikin sarrafa duwatsu masu daraja da fasahar yin kayan ado tun lokacin kurcesa a wurin mahaifinsa iyalinsa waɗanda suke cikin ƙungiyar hagnot sun sami matsala matuƙa tare da cocin katolika da kuma hukumomin ƙasar faransa a lokacin saboda haka baya sha'awar zama a cikin ƙasar ta faransa daga nan kuma yana da shekaru ashirin da biyu ya fara tafiye-tafiye zuwa ƙasashen ƙetare inda kuma ya shafe shekaru shida a jere yana yawace-yawace a ƙasashen duniya tun daga shekara ta alif da hudu a lokacin da iran ta fi jan hankalinsa fiye da sauran ƙasashe a tafiyarsa ta biyu a shekara ta 1671 kuma ya samu rakiyar wata 'yar kasuwa mai suna Lesko. Baga kuma sun yi asarar komi a Georgia saboda wani rikici na kabilanci wanda ya barke a kasar. A ƙarshen lokacin rani na shekara ta 1673 miladiya sun isa birnin Isfahan na kasar Iran kuma har zuwa shekara ta 1677 miladiya sun ci gaba da zama a wannan birni mai tsohon tarihi daga nan da kuma sai yanke shawarar ci gaba da tafiyarsa inda ya tafi kasar indiya bayan ya zauna a kasar indiya na tsawon shekaru biyu sai kuma ya nufi nahiyar turai wannan tafiya ita ce ziyararsa ta karshe zuwa kasar iran ya sami lakabi da sarkin ciniki daga shah abbas na biyu na iran a rubuta labarin tafiye-tafiyen nasa a cikin wani littafi mai suna cardin's travel book wani kuma sanadiyar wannan littafi ne da yawa daga cikin turawa suka san kasar iran da tarihinta mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau shirin namu zai yi dubi ne a akan zaben Mamadani da aka yi a matsayin magajin birnin New York na ƙasar Amurka wanda ya gina yakin neman zabensa kan batutuwa da dama da suka shafi mazauna wannan birni daga ciki har da batun falasɗinu da kare haƙoƙinsu a gaban haramtaccen ƙasar isra'il take danne musu wannan haƙoƙi za mu ji yadda hakan ta kasance a ƙarƙashin jari hujja na amurka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. nasarar da zaharan mamadani ya samu ta lashe zaben magajin birnin new york ya ma mame kafan watsa labaru fiye da kowane labari a wannan tsakanin matsayin da kuma mukamin da yake da shi na magajin garin new york a cikin amurka shine babban a dalilin da ya baiwa labarin muhimmanci duk da cewa akwai waɗanda suka lashe makaman magatan gari a cikin amurka waɗanda kuma suka raba hannun riga da siyasar donald trump shi dai zaharan mamadani ɗan hijira ne musulmi wanda kuma a lokaci ɗaya ra'ayinsa na siyasa yake cin karo da shugaban ƙasa amurka trump don a tsawon lokacin yakin neman zaɓe su riƙa musayar yawo a tsakaninsu mutum irin wannan shi ne wanda ya lashe zaɓe a birni mafi girma a amurka don haka ya isa zama kanun labaru ba a cikin amurka ba har ma da wajenta yanayin da ya samar da mutum kamar mamadani ya isa jan hankalin dukkanin kafin watsa labaru masu zaman kansu da ma na hukumomi a duniya tun a tashin farko zahran mamadani ya lashe zaben cikin gida na jam'iyyarsa ta democrat bayan da ya samu galaba a kan tsohon gwamnan jihar ta new york andrew cuomo daga nan sai cuomo ya yanke shawarar cewa to zai tsaya takara a matsayinsa na indifenda ba ƙarƙashin jam'iyya ba a nan ma da aka zo aka yi zaɓe mamadani ya kayar da shi kamar yadda ya kayar da ɗan takarar jam'iyyar republican ta su donald trump curtis anthony sliwa abin tambaya a nan shine ya aka yi daular ɓoye ta bayan fage da take juya wani sashe na siyasa amurka ta bari mutum kamar mamadani ya tsaya takara kuma har ya kai ga cin zaɓe da kuwa a ce ɗaya daga cikin waɗannan 'yan takarar biyu sun janye to da samun nasararsa ya zama abu mai tsananin wahala a tashin farko yana da kyau mu yi ishara da cewa kaso 33 cikin 100 na ƙuri'un da suka baiwa mamadani nasara sun fito ne daga yahudawan birnin new york ƙungiyar nan ta yahudawa mai suna ba da sunanmu ba wacce ta bayyana bayan yakin gaza ta rika daga takin da ke cewa da akwai bambanci a tsakanin yahudawa da kuma 'yan sahayoniya suna kuma cewa don mutum ya soki isra'ila baya nufin cewa yana ƙin jinin yahudawa wannan ko wani take ne wanda 'yan sahayoniya musamman haramtaccen ƙasar isra'ila ta daɗe tana bayarwa a duniya da nuna cewa duk waɗanda suke ƙin siyasata to daidai suke da masu ƙin jinin yahudawa baki ɗaya wato matsayin duk wanda yake sukar siyasar 'yan sahiyoniya ta ɓarna da zubar da jini daidai yake da hitler akalla abin da za a faɗa a nan shine cewa ɓoyayyar daura amurka ba ta damu da cin zaben mamadani ba wanda yake bibiyar yadda zaben ya kasance zai iya ganin yadda propaganda ta yi tsanani a kan mamadani an sami malaman yahuda guda dubu ɗaya da suka rattaba hannu akan wani sako guda ɗaya wanda shine yin kira ga yahudawa mazauna new york da kar su kuskura su zaɓi mamadani waɗannan malaman yahudawan sun bayyana mamadani a matsayin mai ƙin jinin yahudawa shi kuwa donald trump yana da tashi matsalar ta musamman da zahran mamadani ya rika kiransa da cewa ɗan gurguzu ne ya kuma bayyana cewa duk ba yahudan ma da ya zaɓi mamadani to wannan maci amana ne sai dai wasu za su ce irin wannan farfaganda da ƙoƙarin ɓatar suna da aka yi wa mamadani za ma su taka rawa ne ya sa masu goyon bayansa su ƙara riko da shi kuma dukkanin al'umman da suke mara masa baya ya zamana sun fito da ƙarfinsu wajen kaɗa ƙuri'a musamman ma dai al'ummu da suke tsiraru a cikin birnin new york a nan abin da muke fuskanta shine wani irin yanayi na tsaka mai wuya da tsarin jari hujja ya fada a ci shi tsarin jari hujja amurka ne ya ingiza mamazani ya shiga gaba ya tsaya takara kuma kai ga cin zaɓe ko kuwa sauyi ne tsarin yake fuskanta da ya kai ga samar da mutane irin mamadani tsarin jari hujja yana son yi wa fuskarsa mai muni fenti ne da shafa hoda bayan da abin da ya faru a gaza da ya yi masa mummunar illa babu jawabi yankake akan wannan tambaya amma za mu iya bijiro da wasu abubuwa da za su iya taimakawa mu fahimci abin da ya faru na farko da akwai abubuwa mabanta da suke sanya mutum ko ɗaiɗaikun mutane ɗaukar matakai da suke bambanta shi da waninsa ga misali an tambayi wata da tsohuwa 'yar shekaru 91 akan me yasa ta jefa mamadani ƙuri'a jawabin da ta bayar shi ne cewa ta ji yana yin magana mai kyau akan yadda zai kyautata harkokin sufuri a birnin new york hakanan kuma zai yi ƙoƙarin rage kuɗaɗen hayar gidaje hakanan kuma zai kyautata rayuwar tsofaffi batun tattalin arziki ma ya taka rawa wajen jan hankalin wasu suka kaɗa ƙuri'a ta zaɓar mamadani da za a magance laifukan da ake tafkawa a kan titunan birnin new york shi ma wani batu ne mai muhimmanci wato akwai waɗanda batun tsaro shi ne suke son ganin cewa ya tabbata batun siyasa kuwa yana zuwa ne daga baya idan aka kwatanta da waɗannan abubuwan masu muhimmanci da mutanen birnin york ɗin suka kalla wajen yin zaɓe sai dai wannan baya kore cewa Mamadani ya yi amfani da batun falasɗinu wanda ya daɗe yana goyon baya kuma yake da wato samun karɓa batun falasɗinin kenan da kare haƙoƙinsu a duniya ya jawo hankalin wani sashe mai yawa na masu kaɗa ƙuri'a dama da shi mamadani ya kasance mai goyon bayan falasɗinawa da rajin ganin cewa an kare musu haƙoƙinsu tun yana a jami'a da ya kafa ƙungiyar ɗalibai masu goyon bayan shimfiɗa adalci a falasɗinu a dalilin haka gamayyar dalilai ne mabambanta suka taimaka wajen samun nasarar mamadani da ba za a iya takaita su a cikin abu guda ɗaya ba duk da cewa batun gaza da falasɗinu ya taka rawa sosai bayan zaben mamadani an kuma zaɓi michelle wow 'yar asalin ƙasar china a matsayin magajiyar birnin boston hakan ya mayar da ita zama mace ta farko kuma wace ba baturiya ba wacce ta lashe zaben wannan mukamin a tarihin wannan jiha ita ma wau ta shahara da cewa ta raba hannun riga da donald trump musamman ma dai kasantuwa mai fafutuka a fagen kare haƙoƙin tsaro da kuma kare muhalli hakanan kuma haƙoƙin ma'aikata hakanan kuma an zaɓi Celine pass a matsayin magajiyar birnin los angeles ta kasance mai fafutukar kare haƙoƙin ma'aikata ita ma ta raba hannun riga da donald trump a can chicago ma dai ɗan takarar jam'iyyar democrat brandon johnson ne ya lashe zaɓe inda ya kada ɗan jam'iyyar republican ta donald trump a virginia ma an samu irin wannan ta yadda abigail spencer ta zama gwamna bayan da ta kayar da ɗan takarar republican a new jersey ma miki shirin ta zama gwamna to a dalilin haka abin da yake faruwa a amurka wani yunkuri ne na nuna ƙin amincewa da siyasar donald trump kuma bore ne akan siyasar ta fada da tsiraru da 'yan hijira wani abin da ya taimaka shine siyasar korar ma'aikata da ma'aikatan nan da elon musk ya jagoranta kafin shi ma donald trump din ya kore shi mafi yawancin waɗanda aka kora ɗin kuwa Tsaru ne musamman ma dai baƙaƙen fata sun kuwa taka rawa a wajen wannan zaɓe siyasar trump a tattalin arziki ma ta taka rawa wajen dawo rakiyarsa da masu kaɗa ƙuri'a suka yi tabbas siyasar amurka ta waje tana da tata rawar da ta taka a wannan sauyin mun kuwa ga yadda 'yan sahiyoniya suka rika tofa albarkacin bakinsu akan sakamakon zaben na new york da ma amurkan suna bayyana cewa ƙin jinin yahudawa ya ratsa cikin amurka ya yi tasiri tunanin da ra'ayin mutanen amurka a kan masu goyon bayan kare haƙoƙin falasɗinawa ya sauya ba kuma wani dalili ne ya sa hakan ta faru ba da ya wuce gwagwarmayar al'ummar falasɗinu ta shekaru masu tsawon gaske da irin tsawon sadaukar da kan da al'ummar falasɗinu suka yi wajen kare haƙoƙinsu wanda duniya ta gani ƙururu girman zaluncin da ake musu musamman ma dai a yakin bayan nan da ya faro daga shekara ta da uku zuwa wannan shekara ta 2025 ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mi ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com kasance cikin koshin lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kura da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum shafin Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Mai Dala Bosheri nan gabasawa jihar da magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Yau na shigo na fili ne mai tarin albarka dauke da gaisuwa ta kamar haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Ba zan manta da aboki na Mamman Shazali ne Surwa akwai aboki na Sani Da'u Alaska tun daga har garin Tsatsanburin. Akwai Malam Hassan Abubakar wanda ke nan garin Difa ba zan manta da Sunusu Madattai Isu Makeri Madattai Yakubu Mai Aski Ibadar Raka Shugaba Rabu Mai Aski Iya Mai Shayi da Garkin Daura. akwai mamman mu malama ramatu bayan ruwa akwai kuma udu mamadu da tori ba zan manta dan mutanen bare bari muhammadu wanda ke birnin yamai ba akwai tsoho dan albarka abubakar shi ma birnin yamai ba zan manta da malam kabiru makarantar malam abba nan maradi akwai sule usman wanda ke nan bakin taransa ba zan manta muji soja wanda ke nan zandar ba akwai kuma malam ibrahim garin kasagi ba zan manta da kuma malam ibrahim garin gidan kaya wanda yake nan jihar maradi akwai malam ibrahim wankin hula akwai kuma abokina lawoli badamasi dan dumin muke wanda yake nan garin jihar da magaram ba zan manta da kuma haɗabu mai kwamfuta mai yamma ba zan manta da yata tuwan usaini abdullahi da ke jigar tarayyar najeriya ba akwai yana baba ya lata garin gosheri ba zan manta da abokina siraji sj garin gosheri ba zan manta da kuma abokina musa yaron uga garin gosheri akwai zakari gwamnati wanda ke nan garin boshari akwai lawoli luka garin boshari musa mai lahiya garin boshari ba zama ta da suwabi ya so ba dole wanda ke garin bushiri akwai salami inji garin boshari da karshe nake cewa ina gaida dukkanin daukacin wanda ba su ji ana ambaci sunayensu a wannan fili mai tarin albarka ba suna usman mai dala bushiri nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya ina cikawa da mamman shagali wanda ke nan karakara garin boshari assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sashen hausa na gidan radon jamhuriyar jamhuriyar musulunci iran ta babbar rana ranar da ake bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen afirka baki daya farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar jihar maradi hassan marka ina muka fatan alkhairi ba na masu kira da saurare wanda ke reshen jihar maradi ina muka fatan alkhairi da farko ina gaida kabiru sule isma wanda yake nan garin da magara akwai isman akwai isman lawali dan kwaro wanda yake nan garin da magara akwai isman mai dala bushiri wanda yake nan garin da magara akwai tasu ungo tudu wanda yake nan garin da magana akwai isu madate akwai sanusi madate akwai duka mambobi na masu kira da saurayi wanda suke nan garin da magaran akwai mamman sani dauda maza wanda yake nan garin da magaran akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magara idan na zo babban birnin agadas akwai alkasim ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasim ma'azu wanda yake nan garin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin agadas idan na zo babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka akwai malama rahamatu isa wadda take cewa yan ruwa nan garin birnin yamai akwai eh, muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin yamai ina musu fatan alkhairi akwai umaru wanda yake nan garin yamai ina musu fatan alkhairi idan na zo babban birnin maradi akwai malam samun haske dan mutan limanci ina musu fatan alkhairi akwai malam kabiru na makarantar malam abba akwai Rabilu Eh, sarkin aiki na kwallo da arsan kai ne masa fata alkhairi akwai abdullahi yaro mai ganin mutuncin mai wanda yake nan garin dan malam akwai ibrahim gadan kaya wanda yake nan garin kwankwaran dam akwai murtala magini wanda yake garin dangwami jihar maradi ne masu fatan alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana Muhammadu Ɗanbale Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar muna cikin ƙarshen mako. Na farko da akwai shugaba Alkasim Baba Limam Ahar akwai Alkasim shi ma agarasa akwai shugaba tsoho mai albarka akwai kabiru shirya akwai man taksi moto akwai iso maɗatai ya kuma aski ba da raka abokina na kaina ibrahim gidan kaya dan ulo duban gaisuwa da fata alheri akwai abdul nasar wanda ake radio sabarin yamai wanda ake kira nasa ko yawa duban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai sale akwai alhaji amana tari akwai lauli ando akwai ramatu budi duban gaisuwa da fata alheri duka na masu kira da shurare na afirka gaba daya a yi ƙarshen mako lahiya To Marilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ta muryar musulunci suna na shugaba Iliya Mikati da shayi garkin daura tare Najeriya dama da kuke ba mu kamar yau ranar Juma'a mu gaida uwa da arziki to damar haka ina gaida Hassan Barka da kada duka jama'a gidan na mai albarka. ina gaida gadon eh, dan warko wanda yake maraɗi akwai kabiru sila wanda yake da magaran akwai malam kabiru wanda yake kusan makaranta malam abba maraɗi akwai abdullahi mai ganin mutuncin hanya akwai su maɗatte sunusi maɗatte akwai tasu unguwar tudu akwai babaye tuniya babaye gamba da magaran akwai zane da alife tifuwa wanda yake magic akwai shugaba rabani aski wanda yake da magaran akwai malam isuhu mai kayan kwali wanda yake nan cikin tashar da magaran eh, akwai yabi mai kayan waya shi ma wanda yake nan cikin tashar da magaran akwai isiya ɗan kabu kabu ne wanda yake bakin tashar da magaran akwai malam bashir mai takalma wanda yake nan cikin tashar da magaran akwai shugaba zubairu mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran gabaki ɗaya dama akwai babandi mamman bande akwai yahaya dan wani zamani wanda yake nan da magaran ba zan manta ba da tasiu mamman wanda yake nan da magaran akwai shaf de gard mamman shehu wanda yake nan ramfon hawa juji da magaran akwai kanina musa mai shayi da wace na ramfon hawa juji da magaran akwai aji salamu tita mai gyaran motuna wanda yake nan ramfon hawa juji da magaran da duk 'yan ƙungiyar zaɓi ka da 'yan fada-fada duka wanda sunan shi kai baki na da bai kai ba to ina wa kowa fata alkhairi suna na shugaba iliya kanti da shayi yankin da wura ta lafiya muna tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Walu daga nan Jamhuriyar Nijar jihar Maradi cikin komunirin ta kwarraka birnin kwankwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu rediyon jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari Kamala Hassan Barka da ke birnin Agadis Amar Danka na gari Agadis baki dai. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Alkasan Babali Ma'ar da ke Agadis. Akwai Mamman Bala Agadis. Akwai Aisha Tukun Sayar Agadis. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Muhammad Dan Biri Biri Yemen Nijar. Akwai Tsohuwa Tsohuwa Mai Albarka Yemen Nijar. Akwai Rahman isa ka ya mai Niger akwai Alhaji Amman Tari ya mai Niger akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Malam Kabiru na makarantar Malam Abu birnin Marada akwai Malam Ali kudu birnin Marada akwai Samun Aske dan mutum limanci akwai Sani Dimanu yan hada inda gaskiya ba tsoro ya ja maradi akwai Hajar Bilu Malam Adam sarki aiki na kasa akwai Ibrahim Shushani dan garin Kasagi akwai Abdullahi Tele yaro mai gidan mutunci mai ya dan Malam jiha Marada akwai mai gida na Alhaji Kolo hina na Angon Zare akwai matan gidan shi Hajiya Aisha Hajiya Amina Hajiya Lila'u akwai Amarya Hajiya Aisha na gaida ta akwai Alhaji Musa na Abdul Manira na kowace bakwai Marada akwai matan gidan shi buzuwar Bahausa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga nakwari mai gyaran motuna da ke gidan riji akwai kabiru sule usman da ke da magana akwai sarata kasi moto da ke da magana akwai nasar malam sili malam falilu da ke can da magana akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantir shayi garkin daura nigeria akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja akwai jihar hina a jihar nasaraci da ke birnin makka akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga isa kasar da dan kasuwa na birnin wurce akwai idi mai gari ne kitamu akwai yau dan kiri ne kitamu akwai abu tabbon mata da ba a saka a duka birnin kitamu muna tare da ku sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko dai suna na abdullahi Abdullahi Tela yaro na ganin mutuncin maya daga dan malam jihar Maradi malam Hassan barka muna godiya da kuke bamu dama mana cewa albarkacin bakin mu musamman idan aka je karshen mako da kuke bamu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arzika to zan yi amfani da wannan dama in amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gari ka kai kanka jagoran wannan tafiya malam hassan barka ina maka fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa gare ka zuwa ga iyalin gidan naka gaba ɗaya madadin ka akwai kabiru sule eh, birnin da magaran ina mishi fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa gare ka kabiru sule na maka fata na alkhairi ta musamman zuwa ga alhaji Rabiu sarki aiki na ƙasa baki ɗaya birnin maraɗi akwai malam saminu haske da mutan limanci nan ungo limanci Maraɗi na mishi fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa ga malam ibrahim Ibrahim Shushana garin Kasagi na mishi fata na alkhairi madadin Malam Ibrahim Shushana garin Kasagi ina gaishe da Malam Ibrahim gadan ka dan wani kwankwaran dam na mishi fata na alkhairi kwai Aishatu Kwansanyar ce can a garin Agadez ina mata fata na alkhairi eh madadin ta sai na gaishe da Ilyas Frizi na eh, na fada ra'ayin zikci nan garin Agadez ina mishi fata na alkhairi eh akwai gaisuwa ta musamman ta musamman zuwa ga Baba Isa mai albarka tun daga nan har babban birnin Yamai ina mishi fata na alkhairi akwai Muhammadu Dambari Bari dan eh, na eh, kwalab mazajen daga nan mai niger na mishi fata na alkhairi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga murtala magini a garin dangwami jihar mai yara na mishi fata na alkhairi da fata an juma'a cikin ƙoshin lafiya akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sani da'u a aliska tsatsan birnin na mishi fata na alkhairi akwai haɗa mai tafita mai yamma alheri allah ya kai mishi ya kai ma ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya ta jihar akimba assalamu alaikum radiyon jamforiyar musulunci ta iran mai magana salisu ya yahaya dan nijar shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka da fara da ke nigeria. ina yi muku fata alheri kamar yadda kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu yau zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dukkan shugabanni da mambobi na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka sako na gaisuwa na farko zuwa gare ku ma'aikatan jamhuriyar musulunci ta iran malam hassan barka da kai da ka duka gaba ɗaya ina yi muku barka da ranar juma'a ina yi muku fata na alheri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga humrat iliyasu yakubu sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga nura abdullahi hayar gasa kaduna sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga yakubu sarisi garin duna sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga fatima sani adamawa sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sani alaska tsatsun buri jamhuriyar niger sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dukkan mambobi da shugabanni na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum wa wabarakatuh radio iran radio na albarka ina fatan kuna laya kun yi sallar juma'a laya daga farko dai ni ne alhaji amman tari mai sauraron kunan gaya mai ina fatan kowa shi na lahiya lodi inda kuke azi hassan barka agadas ina fatan kana lahiya lau ka da yallanka alkasum agadas ina fatan kana lahiya lau fitu tayar agadas kai ma ina fatan kana lahiya lau lawali abba da agadas ina fatan dai kana lahiya lau sanisi madattai ina fatan kana lahiya lau eh sula usman zandar ina fatan kana lahiya lau ibrahim gadan kaya maradi ina fatan kana lahiya lau isa tsoho Bello mu mai albarka nan gaya mai ina fatan kana lalo Muhammadu dan bari bari ina fatan kana lahiya san da yaji ina fatan kana lalo Adamu bi sallah ina fatan kana lahiya kana lahiya lo Fatifar gidan ina fatan ke ma kina lahiya lo Maryama ina fatan kina lahiya lo yan kungiyar masu kira da saurare da shin mai ina fatan duk inda kuke kowa shina lahiya lo Allah shi tabbatar mana da alheri kuma Allah shi mana jagora daga farko dai ni ne Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai ina fatan duk inda kuke kuna lahiya Sashen Hausa na gidan ran jihohin Musulunci Tehran suna na magana samun suke dan mutane limanci bari jihohin Nijar shiri na karshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki ya samar ina maka fata ne duka abokan aikin ka an gaida shugaba ila mai katiri shayi da wata da shi akwai muhammad dan bare bari a zai kai mashi ibrahim shi wani garin kasagi ina maka fata alheri eh, muhammad dan bare bari ina maka fata alheri kabiru makarantar malam bai na maka fata alheri abdullahi tele mai garin mutum mai yare ke dan malam ina maka fata alheri martala magini ina maka fata alheri gadan kaya dan wani alheri alakai maka bala mai yado suna maka rogo da dan meri mai yado da alaiman mai gandari da wata zuwa gari ka tsayaru eh, mai gari da kenan sura saraki da kai da eh, jadi mai burshi da ya tsoho ira koshi a mujin buga mai waina da kuma ira tsoho a zuba ruwa da ke nan sura domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, eh, adama raka ta sawa na maka fata alheri domin gaisuwa da zargin abdulazizu mai gyaran salula da ke nan cikin ciya akwai isaka mai gyaran waya da ke nan layin madawa alheri ala kai maka da eh, salu mai gyaran agogo da umar mai gyaran gurumfa da ke nan layin madawa na su fata alheri domin gaisuwa da zargin aminu nasiha da wata zuwa gare ka da kuma ya guzar kai gangan hore da hamisu da sani duka kanan naka aminu sai nan kuwa tare dubin gaisuwa da wata ne zuwa gare ka eh, kallalin kwace da kaya da wata ne zuwa gare ka dubin gaisuwa da wata ne zuwa gare ka sani oke mai da baka kadiro lera alaka maka dubin gaisuwa da wata ne ga dukkan yan uwa masu kiran saurare musamman shugaban iliya mai katiri shayi da kuma Muhammad Dan Bari da Malam Kabiru da Abba da wata alheri zuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki ne Amurka sai barka ina gaida kowa da kowa ina mu kowa fata alheri alheri Allah kai mu kowa da kowa eh gobanin shari'a garin Kasagi alheri kai maka da kai da sauran yan uwa da abokan arziki to ma sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na aga da suke cewa da ku bai salam a huta lafiya. דעות או פוליטיקה. מאזינים יקרים, שלום רב. פרשנים ופעילים פוליטיים מדגישים כי ההחלטה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. بمعمار داعش كوترتو تيمان هتكو ميموت مدهي